ba kunya kan kai kokon Allah da irin mai gaba ko ka ga da ni a dubi kai da kusan wannan to nan waye zai bi zai rayu a nan dai wallahi sai tura ka wallahi a rishen tura ka alƙur'an ba an ji ba wallahi in ban tura ka sarkin nan ba ka na san yadda muke da kai na san yadda muke da kai ni da ma abin da ya kawo nan gurin ba dan wanka ba dan ido na ido ne a a ai ka shiga ka ba kowa labari wai wai shiga nan nan eh. wallahi sai tura ka Allah sai an gida ka sai ka tura wallahi zan ka wallahi wallahi zan ka lalle da ka ba biyu

saurari turancin da ya bada wannan a a turanci ko bai gaskiya ba wannan mutum ashirin wannan ƙuriya to ina jin baka taɓa zuwa gariyar girbi ba ne zai da wannan a wannan dai nace a daji yana shan sama da wannan eh. kamar yaute ne na san yaute shi da miya <laughs> shi ma akwai yan miya ai mana yan miya ne ni ba alƙur'ani na kasan na ta babu haka ne eh, wallahi kuda kuda kuda kuda ayi ma kuda lo shafi'u alquran dan da na kaji kaza billahi allazi dan da na kaji Asuk, Nord, Streik, No. No, no. No, yes. Yes. No, that's this one like this, this. Okay. Thank you. For a moment. Thank you. <laughs> you are kai sauri da Allah.

ce ba mu taba jin baragurmin ma'aikacin da ya zo ya taba mana wani kayan da ba namu ba kayan amana bakin ciki ne ne na ga da irin jiya na ganka da ba ko kace ina za a kace a cikin aiki ne ko amma da ba ko da wannan mai a a wani gani kuka yi na fi experience kana kawai wallahi gani kuka yi na experience billahi la ilaha illa huwa mun fi su experience shi ne za a sa mana ido da muke ma jawo shi ba ba ba ba ba ba ba a kai wannan ko ba ba a cikin jirgi me za ka yi ba a ba ta ba ba ba ba a dan ya ga oga badarin yana da hakuri ne abincin ne ku da wannan nawa ne da dari ka ga mu magana mai da ba ka ka wannan ka ka da na da na hada nuna da gani an nuna boye idan kuma duniya kar wani abu ta gurbace a kamfanin da ya sallama ya ce mu muna matsayin wannan wannan ma da rurar mu gaskiya Please. My friend, what's the problem? What do you want? These Lagos. I am not from Lagos. Do you have some uh, Calamis? Look, what do you want? Just tell me what do you uh, want. Do you, do you sell in um, Bakiwa? Calamis? Now big man, now big man. Look, uh, I'm better. There is big, I'm not a big man in Lagos. Just tell me who, why do you want, what do you want for? I am Mike, Katiwa. Now Bakiwa, Sorry, I don't understand what you are saying. Just allow me to go, please, my friend.

ashe ban baka ba wallahi ban baka ba ɗin nan ne nan ne ɗan gidan fatar ma ko a ina kankankaren ne billahi ne nan ne wallahi da Allah mun da malakan an har mun da malakan eh wada yin ne yi yin ne this you want yi see yes yes so you what what you want to see here what you want to see here you want to break this one end and uh, say something ba yes na this gidan badar Allah alhaji badar na mai uh, một chút na iman na iman na baba mati na je wa e wa di koi no keep quiet my team yeah what they are doing let's go let's go you are crazy Yes. So you want to steal something from this house? Yes, yes, yes. Okay. yes. Well, you are English. Okay, okay, let's let's charge him. Let's charge him. I don't, I don't even trust him. Let's have your hand. Let's have your hand. Let's have your hand. Allow him. Please, please. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. Hey, hey, hey, wait, hey, wait, hey, wait, hey, wait, hey, hey, wait. Wait, wait, wait. Now, now, now, now, now, now, now. Hold on. a sauci wannan ɗumɓata da ɗin da ke daga kanuje sai ɗumɓata je mu a jefa da mu a wala sani je wani je babba je ɗin alhaji je badaru akwai wani fere hausa ɗo haɗo waɗa waɗama taimako sai mu yara man to hatto ni war mi ɓali jama war mi yara ma? a'a tashi mana war mi yara man ya kai Allah yi ku. lezar ba yaran da ba a haɗa ba ibo hibi ba ne ne ba

ya ina na ganka ka ni da na ɓata bata ibro eh kai ya karen jiya ka sake gani na ka ni da yake ka san bangaren gurin aikin namu guri guri ne da yawa wani ma ina ina gurin aikin sai ya rasa ina dan uwa sai ina nan ana daukar aiki ne gurin da ni da na kwato kaina da kyar na yanzu la haula wala quwwata illa billahi wa inna ilaihi raji'un tunani na ko badar ne aka baka doguwar mota aka ce kai arewa saboda na san lokacin kakan kai mota arewa a gurin aikin namu Ah, kawai ni dai a ah, wai kawai wallahi tallahi Allah dai ya kawo da zan bata wallahi tallahi ko na iko <laughs> ni na ga iko wallahi ni na ga iko ka da ta bakin na tura ka ga terrible na haɗu da yan OVC na haɗu da yan 419 na haɗu da yan wahala zo da Allah ka daina wannan tatsuniyar da Allah Gani kalmar na faɗe na riƙe eh. alhaji badaru to inda ma Allah ya cece ni kenan ai yanzu abin da na wallahi na Allah yake ce ni kenan wallahi tallahi ni wannan matar na dauka baba ta kawo ce na ji tana in yalle sham eh fulatanci na ji ta ba kuma lagos wannan yare rage bai hada ba lagos abin da za mu yi buro eh. yanda Allah ya ɗebi abin da wannan ma Allah kuma yana nuna mana soyayya ya nuna mana kauna ba ruwansa da nuna ba ko a san mai saka eh sai addu'a za mu yi ubangiji Allah ya ba mu lafiya amin eh. amin Allah ka ba mu arziki mai Allah ka saka masa da alkhairi amin Allah ya rufa masa asiri Allah ya sa gama da duniya ita ce babbar addu'a eh. kai da ai halin da na kai ni na ga Lagos dan Allah samu mun daga in sha don jikina duk ciwo yake ka dage kai ka sake koma inda inda ka fito ai ne yanzu kamar ka kafa kana dauke din duniyar kana dora ta ai barin ga maka ibro akwai wata magana daya eh. dan kai musulmi dan uwana ne kuma guri daya maka fito eh. za ka iya tunawa ni da kai ba ma daidai ba ya na haɗu da kuku da kulu a cikin jirgi an kawo kaya ba amma fa saukiya ba ni ibro na kama sunan ka ka ganna ka nuna ma tamkar baka san ba kuskure kuma ni na ba ku labarin gunnan ni na je gunnan na ji daɗi na zo ne muku alheri na ba ku labarin gunnan ai kuskure kuma ka san ni din wallahi tallahi ba laifi na bane laifin shi wannan kanto toman yan baki ne shi ulu kafin kaga tururuwa tana baka fiki ta so lalacewa shi wallahi ai ni ibro hakuri kawai ibro tunda akwai yan garanci kawai ka san inda za ka yi dama ne yanzu zan je wani guri daga nan zan tafi kuma aiki kai ma ka zama dan gari zan tsora ni zan shiga nan daga nan kuma gun aiki zan tafi to ka zaga kawai ma haɗe gurin aiki to shi kenan ma haɗe haba to Allah ka je ma haɗu muke cin na ka san gari mutum na ka cin na ka ni na dai ko eh da wannan ka ni dai mu je san biredi ko ba ko ba komai kamse don mu je kai kai kai kai kai Lagos ai yawa ne da ita Lagos ta ga Lagos mun ni da Lagos eh. ba gabar ba yamma ba kudu ba arewa ba dai ba gabar ba abu bai za a gane a Lagos mm. sama da ba zan gaya maka iboro ko duk duniya inda ka sani ba inda ba gabar kai dai ka ce ko ina da kudu da arewa da gabar kai dai ka ce baka sani ba ba ɗan cin naka yanzu dai ma dai hada gurin aiki a bari ba mutum kai kai kai kai cin naka wannan ba ya wani na ana kira ko haka na san da shigo yanka ba su labi dan Allah wannan ba bane wallahi da ni da kai fushi zan yin tafi nan da kamfani ni ban isa ba ban isa ba mun tafi man Allah yau fa kai yau fa kai yi mana baba ta kawo kai yi mana plate biyu ta kawo na ta kawo kai yi mana plate biyu ka da yau sai na ci tubanin nan nata tubanin ke kuna ba wata ba wata gindin gada da mu ba kakka ba da mu ibro kakka ba da mu ibro kai wayan kana da wannan shi ke nan ko ina cikin jirgin nan ya kashi ba alƙur'an ya me kaga rubuta a jiki